gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare, Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara da wannan maraice ta ranar Talata talatin ga watan Afrilu na shekara 2019 daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com masu gabatarwa. Mahmud Lalo. Tare da ni Amina Buhari Auna. To a duk ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi inda a yau ma talatin ga watan Afrilu na shekarar 2019 za mu ci gaba da magana ne akan almajiraji. da zama su ma yaran nan an taimake su an ɗauki nauyin su su karatun alkur'ani mai girma kuma a haɗa musu da ilimi na sana'a yadda za su iya rike kansu su dogara da kansu su rayu su fuskanci abubuwa na rayuwa. ka san kwanakin baya mun ji ta bakin su almajiran kansu mm. kuma daga wurin malamai masu karban su da ma iyayen da ke tura su shi yasa yau wakilan sashen hausa suka tattauna mana da waɗanda za su iya mana ƙarin haske akan yadda za a magance wannan lamarin To Amina yanzu bari mu fara da jin hirar da kika yi da Hajiya Hafsat Gimba wacce take jagorantar wata kungiya mai zaman kanta wato Gajiya Foundation. to a takaice dai matakan da muka dauka bisa ga alkawarin da muka yi musu lokacin da muka ji kuma bayani da su almajiran suka mana da malamansu sai muka ce to yanzu abin da za a yi a nasarawa state ne final state dinmu muka je muka kaddamar da wannan taro a kefi muka mu alkawarin kan cewa za mu dawo gara mu koma to muka koma muka je muka samu almajiran muka yi magana baki da baki da su akan su gaya mana su su menene yake damu menene yake sa su bara da kuma suke so yi musu alhamdulillah cikin almajiran na yawancin su abin da zai suka faɗa shine yunwa yunwa ce take sa su bara da kuma rashin abin yi idan sun tashi daga karatu karatu ya ƙare malam ya sallabe su tunda malam ba abinci zai ba su ba dole ne su tafi su samu abinci yi baran abinci su yi baran ruwa kuma muka ce musu menene kuke ga za a iya muku wanda zai sa ku ku zauna a waje ɗaya sai suka ce yawanci suna son koyon sana'o'i kala-kala kuma da aikin gona idan suka samu gona za su iya nomawa idan gonar ta girma su sayar da amfanin gonar su samu abin da za su ci abinci da shi mm. cikin manyan almajiran kenan wasu kananan su kuma sun nuna mana kan cewa su kuma suna son su yi karatu to yanzu dai zancen da nake ce nake miki shine a gobe ma talata Allah kai mu mu sake komawa mu sake samun su dan mun ce su rubuta duk wanda irin sana'a suke so kowa ya rubuta mana mu gani mu san abin da za mu mutu to yawancin su dai wani ya ce yana son koyan aikin tanki wani ma ya ce a'a yana son ya koyi aikin gini wani kuma ya ce yana son ya koyi aikin bricklaying ma ma duk dai aikin ginin kenan mm. wani kuma ya ce shi shi shi aikin kaji aikin kiwon kaji kenan yawa kiwon kaji yake so ya bude mm. eh, wani kuma ya ce shi kafinta yake so ya zama haka dai muka same su kowa da nashi dai abin da yake so to mu dai ba mu da ƙarfi amma alhamdulillahi da kaɗan daga cikin mu mun taru mun zo mun samu mutanen da za su iya koya musu sana'a kamar kafinta da mai koyan fenti da mai koyan ɗinki da mai koyan ɗinkin hula da mai koyan zubi na ɗinki that is embroidery mm. kamar na maza to za mu je da su kefi ɗin mun je da su za mu zauna mu gani to ya za a tsarar da wannan abu to amma babban abin da yake damun mu shine su malaman sai suna dubawa suna ga kamar muna so mu hana su yin karatu ne duk da ne mun faɗakar da su akan cewa mu ba za mu hana su yin karatun alkur'ani ba an an tashi daga karatun alkur'ani da safe yaran nan suna zuwa barani maimakon su tafi barin nan sai su zo na su koyi sana'a idan suka koyi sana'an nan koda na awa biyu ne kowane rana daga litinin talata alamis talata laraba alamis banda juma'a kwana hudu a sati suna koya ba in Allah ya yadda na san a cikin su wani ba zai wata uku ba ma zai gane me ake koyar masa mu kuma za mu zo mu nemi abin da za mu bashi mu empowering ɗinsa saboda idan ya samu aikin yi kin gani yana eh, zai samu abincin da zai ci hmm. to Hajiya Hafsat a cikin noma akwai hmm. almajiran da muka yi magana da su hmm. wakilin sashen hausa isa lawal ikra a kaduna ya mana hira da wasu almajirai wanda suka ce hmm. wai in ba ta hanyar bara ba ba su iya samun abinci kamar yadda kika ce yunwa mafi yawansu suka yi kuka da shi to idan ba sa baran nan suka tafi neman suka tafi koyan kananan sana'o'i akwai wani tsari da kuke da shi na inda yaran za su dinga samun abinci a gaskiya fi sabilillahi babu ai sai sa na gaya miki na ce miki idan suka tashi da karatu karfe goma sai su kara kaman awa biyu ko yi wannan abu to nan ka gaskiya sai sun fita sun nemi abinci saboda shi malam ya ce ba ya da hanyar da zai ba su abinci mu mm. kuma inda muna da hanyar da za mu iya providing su abinci ne a gidan malam kullum sosai a rinka dafa musu abinci ana ba su kin ga ba za su je bara ba amma a yanzu ba za mu iya hana su bara kankat ba saboda ba su da sana'an da za su samu kuɗi su ci abinci to shi ne muka fito da wannan logic din akan cewa in aka koya musu sana'a din idan mutum yana da sana'a ai zai sai da kayan shi hmm. yanzu in baki misali in rake nake sayarwa idan na fita na sai da rake na a cikin kuɗin nan da na sai da rake zan samu in ci abinci ko ba haka ba sannan sai da raken nan da nake yi zai zai sa ni ba zan je in yi bara ba ko ba haka ba malama saboda hankali na zai koma inda zan je in samu abin da zan ci abinci a maimakon in je in yi bara to mu mu tunanin kenan kin gani yanzu kaman a kefin nan mun samu tsangaya kaman guda uku ne to kowane tsangaya da nake gaya miki tana da almajirai fiye da ɗari biyu wani ma ɗari uku to idan muka ce za mu kwashi nan mu ba su abinci ta ya za mu ba su abinci ba mu da ƙarfin. to tun da ba ku da ƙarfin ba su abinci daga ina kuke samun goyon baya kuna samun goyon bayan jama'a gwamnati akwai wani tallafi kamar da kuka nema wurin gwamnati. to yanzu dai tun da yanzu muka fara wannan abun bisa bilin layi tukunan mu muna so mu fara yin wannan abin da kanmu saboda su ma gwamnati su lura su ga mu ma wannan effort mu ne mata ne haka muka taru wanda kwata-kwata a cikin group din matan ba mu fi mutum hamsin zuwa sittin ba. Mm. To kowane wata akwai akwai kuɗin da muke bayarwa a due. Kin gane? Mu muka mu muka taxin kanmu. Kin gane me mm. nake faɗi? Na gane. Wato kamar adashe amma na sadaka. Yawwa adashe yawwa kin ma faɗa adashe muke yi kowane wata na wannan al'amarin wanda alhamdulillahi a ciki ne fa muke ɗoka muke wannan hidiman da kuka zama na yi. Da kuma taimakon wa'yanzu mutane yanzu da suka ji mun fara yin wannan abin sun yi sha'awa sosai ana ta kiran mu a waya sai ga mutane haka kawai mutum ya saka mana kuɗi a account to amma mu je yanzu ba mu je wajen gwamnati ba amma with time mun san dole ne mu sa da gwamnati a cikin wannan harkar don abu ne da muke da intention mu kai shi other state mun yi kira ga gaskiya masallacin da muka sani mun kai musu leta mun rubuta kuma da yake a wannan program din da muka yi na kefi din nan kowa ya ga ya ga da gaske muke yi abin da kika faɗa din mun rubuta wasiƙu mun faɗa mun ce duk wanda yake da ni an bada zakka idan ya bada zakkan shi ga abin da za a yi da shi saboda haka in an bada zakka a masallaci kamar yanzu a central mosque na abuja su sun san da mu kuma mun rubuta lata mun tura musu yawwa kuma muna muna muna expecting idan aka bada zakka watakila mu ma mu samu a ciki mm. amma bai zama dole ba tunda kun gani every year daman an bada zakka na akwai abubuwa jewa da ake yi da shi yawwa to kuma muna muna kuma expecting wa muna kira har yanzu da musulman da najeriya da wanda suke waje da duk inda kake don allah a taimaka duk wannan duk abin da kaga zaka samu lada a ciki kai kokari ka taimaka ka yi don wannan mutum in ya ba da sisin shi gashi nan zahiri zai ga me muke yi da shi tunda abuja nan muna yin fijin din almajiran a cikin ramadan din ma sannan a nasarawan ma da ba mu je yanzu inda hali ko ba duka ba muna da intention din dai mu ba da abinci cikin azumi to amma ba mu san ba za mu iya gaba ɗaya ba don abin da yasa gaskiya mu ba mu da ƙarfin da za mu ce za mu mu dai tausayi ne da muke da shi da muka ga kuma da tausayi da neman lada da kuma muke ga a kullum ana magana yau wannan zai ce zan yi zan yi zan yi bai yi ba mm. to shine muka haɗa kanmu muka yi yunƙuri muka ce to why not mu mu fara wannan abu ni a dashe ta tsakaninmu mun yarjejeniya kowane wata za mu sa kaza muka sa kaza wannan abin da muke sa purposely is for wannan abin wato adashen na musamman zuwa ga tallafawa su 'ya'yan almajirai haka ne haka ne to abin da muke yi kenan abin da kuma muke gadara da shi kenan sai kuma mutanen da personally mutum in ya ga zai iya yake bayar da sadaka ya ce gashi nan ai kaza da shi ta abin da muke yi kenan amma with time insha Allah na san gwamnati ma da oda NGOs masu karfi wato kungiyoyi masu zaman kansu yawwa kungiyoyi masu zaman kansu da wanda suke Najeriya da wanda suke kasan waje na san insha Allah wata ran wata rana su ma za su sa hannunsu a cikin wannan kungiya su ga sun taimaka wa'annan almajirai saboda kowa na ga yana sha'awan abin da muke yi din to amma kin san malama ba za ka je ka ce wa mutum kawo kuɗin ka in yi kaza ba sai in ya ga dama ya baya mm, ko ba haka ba haka ne yawwa eh, amma abin da kake yi zai sa mutum ya yi sha'awa ya ce kai shi ma fa tun da yana da shi bari ya tallaba tunda wannan abin na kowa ne ba na mutum ɗaya ba. To Madalla yanzu kuma bari mu je ga hirar da abokin aikinmu Abdulaziz Adili Turo ya yi da Shekabiru Gambo akan wannan batu. Eh, to abin da ya shafi almajiranci shine tsari yadda za a yara su yi karatun alkur'ani mai girma. tsarin da ake gudanarwa a najeriya na ɗauki yaro a kai shi da sunan bara ya tagayyara ba lura da abincin shi ba lafiya ba wannan tsarin kuskure ne. almajiranci a ka'ida tsari ɗayan bisa uku ne za a yi mhm. abu na farko dai iyaye da suke kai yaran su karatu din su ainihin wato ko dai su aje yaran su karatu a garin su domin babu garin da ba makarantar alkur'ani ba garin da ba malaman qur'ani yaro ya je karatun qur'ani ya dawo gidansu ya ci abinci yana da wurin kwana ana lura da shi mhm. ko kuma idan uban ya ɗauke shi ya kai shi wani gari to ya yi tsarin da za a riƙe yaron a wancan garin ya zama yaron ba zai tagayyara ba a mara tsarin da zai samu abin da zai ci abin da zai sha tufafi da inda zai kwana da kuma yadda za a tallafa wa malamin da yake karantar da shi domin shi ma malami yana da iyalai da ya zama wajibi ya ɗauki nauyinsu kuma yanzu an killace shi a wuri ɗaya an ce karantar da yara bai da lokacin da zai je ya nemo wa kansa abinci a gaya za a tallafa mashi hanya ta biyu shine mawadata su ma akwai bukatan su shigo kamar da muka ga ana yi a kasashen duniya irin kasar saudiya irin pakistan irin sudan da sauran wurare mhm. shine a samu masu arziki su fidda wakafi yadda za a ko wasu gidajen haya ko wasu shaguna da dai sauran abubuwan da za a iya ba da su a matsayin wakafi da za su rinka kawo arziki suna kawo dukiya yadda malamin da zai karantar da yara qur'ani za a ɗauki nauyinsa a irin wannan dukiya almajiran da suke karatu a wajen shi a ɗauki su ya zama sun yi karatun qur'anin cikin girma da ainihin mutunci hanya ta uku kuma shine gwamnati ita ma ta shigo yaran nan da ke almajiranci suna lalacewa 'yan ƙasa ne suna da haƙi a kanta allah zai tambaye su suma akan waɗannan yara ya zama na ita ma gwamnati ta shigo ta ga yadda za a taimaka musu kamar da take taimakawa makarantun boko da sauran makarantu irin wa'annan ya zama su ma yaran nan an taimake su an ɗauki nauyin su su karatun alkur'ani mai girma kuma a haɗa musu da ilimi na sana'a yadda za su iya rike kansu su dogara da kansu su rayu su fuskanci abubuwa na rayuwa to wa'annan matakai guda uku idan aka samu haɗa su in Allah maɗaukin sarki ya da za a samu tsarin yayi kyau amma idan iyaye suka yi watsi da nauyin da Allah ya dora musu na ciyar da 'ya'yansu da ba su wurin zama da tubatarwa suka ɗauke su kai su uwa duniya suka zubar da su da sunan almajirantaka Allah zai tambaye su domin ba su yi abin da ya dace ba ko yana ƙara tabbatar muku da cewa in an bi tsari irin wanda ya dace din za a iya samun karatun da yaran ya kamata su samu yanzu a nan ƙasar amurka da muka zo ga shugaba a jiya nan da daddare muna birnin new york a birnin new york din mun halarci wani masallaci da ake cewa masjidu siddiq wannan masjidu siddiq yana cikin bronx a nan new york abinda ya sa aka je wannan masallaci mun je ne mu gabatar da lecture daren jiya sun sanya masa night quran night wato majalisi ne na karatun qur'ani a masallacin inda yara maza da mata a nan amurka a birnin new york suke koyan karatun alkur'ani mai girma abin ya bamu sha'awa yara ƙanana sun haddace alkur'ani mai girma akwai yaron nan amurka akwai yaron da ya yi karatu da ruwayan hafsu akwai wanda ya yi karatu da ruwayan warshu akwai wanda ya yi karatu da ruwayan kalun akwai wanda ya yi da abin nan khalad an hamza duk ruwayoyin nan da ka sani na karatun alkur'ani mai girma yara sun iya wa'annan ruwayoyi yara sun haddace shatibiya ka ji yaro yana karanta maka baitutuka na shatibiya da ka alaraman da aka sa ya ja min baki ya jawo shugaba baki ɗaya daga cikin yara ne haihuwar amerika nan kyankyasa amurka mahadatan alkur'ani mai girma a nan aka yi kwan a nan aka kyankyashe kwan a nan 'ya'yan kajin suka shiga kasuwa irin wa'annan yaran su alaramomi kyankyasar amurka su aka kawo suka ja mana baki yaro na karatu kara'atan mutkanatan mujawwada sannan ga karfin hadda na alkur'ani mai girma yana kwararo aya da ka san sabuwar mota ta samu sabuwar kwalta ko mashin suzuki ya samu sabuwar kwalta haka yaro ke kwararo aya yana shawagi a alkur'ani mai girma to idan anan birnin amurka 'ya'yan kuma zaka samu wannan yana karanta medicine ne a jami'a wannan yana karanta architect ne abin da architecture yake karantawa a college wannan yana karanta engineering wannan yana karanta kaza kuma wannan bai hana su yin haddan alkur'ani mai girma ba mu kanmu mun yi haddan qur'ani mai girma tun muna karana muna makarantar sakandare muka haddace alqur'ani mai girma tun ina jiniya sakandare nake wakiltar tsohuwar jihar Bauchi wacce daga cikin da aka fitar da jihar Gombe zuwa musabakar karatun qur'ani tun daga ta local gaman har ta jiha har ta ainihin Najeriya gaba daya za mu je class mu taso daga aji mu je mu yi prep mun taso daga prep mu tafi masallaci mu bude qur'ani mu hadda ga maluma waɗanda ke gaba da mu ana da haka duk aka haddace alkur'ani ba ni kaɗai ba za ka samu irin wannan yaran suna nan birjak a wannan lokaci saboda haka ba dole ne sai an sungumi yaro an kai shi wata uwa duniya an jefar da shi ne zai hadda alkur'ani mai girma ba ko ina yanzu akwai sabon tsari da aka zo da shi ma yaro yana samun abinci yana samun lura da malami ƙwararre a shekara guda ɗaya yaro yana iya hadda alkur'ani mai girma wannan tsari a Najeriya ma an gwada shi ko a Kano akwai makarantar da suka gwada makarantar da Abdullahi Sale Pakistan ko Adama yanzu shugaba yana kokarin ya dauko wannan tsarin ya kawo akwai makarantar da za su dabbaka wannan tsari kuma gashi an gani an dabbaka a wurare da dama tsarin ya samu nasara. Wani wannan tsarin za ka shi a Nijar, Najeriya kamar Dan Allah ya ya ma shiga Najeriya, ko da abin da shiga Najeriya kamar ya shiga Nijar, da dan Allah dauke sarki. gudana na jika mani kan wani, gudana na jika mani manda, ba magani kenan ba, ku samu gero gero, ku samu gero. samu ku samu To madalla a gaida shi Kabiru Gombe Mahmud. ce gambo eh, taɓa harshe haka ne to madalla har yanzu dai ana tare ne da sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc a shirin yau da gobe wato shirin matasa bari mu je ga wakilin sashin hausa sara shehu ashaka a hirarsa da bashir babu muhammad mai sharhi kan al'amuran yau da kullum To Bashir Baba mamar suna na a sharhi akan al'amuran yau da kullum. A to ganin a shekara 2012 ne tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya kafa wata makaranta akan almajirai za su dinga samun ilimi na boko za a dinga sirkawa. A kamar menene alfalin wannan abu da a'a ai yana da alfanu kwarai-kwarai da gaske kuwa domin dai kaga a na farko sale nan duniya babu inda kake zuwa kaga tilin almajirai sai a arewacin najeriya a idan ma wani guri ka ji kaga tilin almajirai bincika su a hankali za ka gane cewa 'yan asalin arewacin najeriya ne a yara ga sunan iyayensu sun haife su ba su iya musu tarbiya ba su iya rike su ba su iya ciyar da su ballantana tufa saboda haka mutum ya tara 'ya'yan nan tuli sai ya kwashe su ya kai abin da suke ake kira gabas wajen koyan a wato ilimin addini a cewarsu shi ko malamin da za a ma yaran nan wato ba shi shi da kansa ba yadda yadda zai yi rike su saboda haka ba su da zaɓi yaran nan illa ka su cikin ragga suna tafa kafafuwansu ba ko takalmi faɗi sannan kuma rike kowannen su rike da kokon bara ko kuma kwargo abin da ba sauka ce yake kira kwargo a tafi neman abin da za a ci saboda haka kafa irin waɗannan makarantu domin bai mu irin waɗannan yara ilimi na addini din da kuma na zamani yana da alfanu kwarai da gaske ka san dai nan duniya babu na biyan ilimi duk abin da za ka yi ma dan adam ya bi bayan ka ba shi ilimi to ka ganin cewa a kaman watsi da aka yi da wannan da tsarin sirkawa din da aka yi me kake ganin illar yin haka wato ai abin takaici ne ganin cewa cikin shekaru 2012 din da ka yi magana lokacin da shi tsohon shugaba goodluck jonathan ya je ya kaddamar da wannan makaranta ta almajirai a sokoto ai shi kansa shugaba goodluck jonathan din daga kudancin najeriya yake amma ya yi tunanin ya yi wannan abu domin ya kwato al'ummar arewacin najeriya musamman ya kwato al'ummar arewacin najeriya ya kwato najeriya gaba daya kuma sai gashi dan arewa ne ya karbe shi dan arewan ma kuma musamman waɗanda kafatarin talakawan najeriya suke ganin cewa wannan shine su in ba shi ba babu wani maimakon irin matsalolin da aka fahimta tattare da wancan tsari a inganta su a gyara waɗannan matsaloli a inganta al'amarin nan yaran na almajirai marasa galihu su samu ilimi su ma su fuskanci rayuwa a'a sai shiru kake je ba ko amo ba labari wannan abu yana daban takaici amma baka ganin kila kuma zai iya yiwuwa cewa ita gwamnatin ba wai ta yi watsi da shi wannan harkar bane ko tana so ne ta kara faɗaɗa shi ko ta gyara ko dai wani abu abin da muka gani a zahiri a ƙasa shi ne muke la'akari da shi ko muke sharhiya a idan wani kyakkyawan tsari ita wannan gwamnati mai ci ta yanzu take so ta yawa wannan al'amari ai babu wanda ya garkame bakinta dan me gwamnatin ba ta fitowa ta yi bayani karfa a ji shiru ya kamata a fahimci cewa akwai abin da muke yi game da wancan al'amari al'amari ne mai alheri kuma muna kokarin mu inganta shi ne nan ba da ɗaya za mu dawo ba wani abu ne ja wannan ba ma misali a duk al'ummomin najeriya arewa ce kadai ba ta da alkibla alkibla dan arewa kadai ya samu mulki in ya samu mulkin kuma abin ban takaici bai ko san menene zai yi da shi ba akwai sauran al'ummomi abokanan zamantakewar mutanen arewa akwai abin da ake kiransa blueprint wato kundi wanda ya zayyana bukatun al'ummominsu da kuma bukatun shiyoyinsu amma dan arewa haka yake zaune kara zube wasu suna ganin cewa barin yaran nan a harka almajirancin nan suna tafiya haka ba tare da sirka ilimin addini ba kamar arewa nan gaba za ta fuskanci wani gagarumin matsala to ai sala ba ma kana maganar ilimin zamani ilimin addinin ma ai ba koyansa suke yi ba sanin kowa ne cewa yau arewa ta shiga wani hali na lahaula wala kauta duk wannan kama-kaman da ake yi na mutane ana karbar kuɗin fansa daga ina kake tsammanin yake ka san dai mutumin da yake da ilimi na addini ba zai yi wannan ba ko ana addinin kaɗai ya tsaya ba zai wannan ba duk su ne waɗannan turin almajiran da suke tafiya da sunan an tafi neman ilimin addini to ƙarshe sai a buge kuma da zama 'yan daba 'yan tasha masu kame mutane a kame mutane ana karɓar kuɗin fansa duk irin su ne fa ba wasu daban ba to amma wasu suna ganin cewa kaman ba a ma ita gwamnati adalci idan kullum aka tashi ana dora mata laifi akan waɗannan abubuwa su kuma iyayen da suke tura waɗannan yara nasu su tura su waɗannan garuruwa saboda su je wannan karatu na almajiranci wasu na ganin cewa kamar akwai wata doka da ya dace a ce gwamnati ta fito da shi na hukunta su wato matsalar da kenan ita ce a yawancin mutanenmu kasan nan arewa akasarinmu akalla fiye da kashi 80 daga cikin ɗari na al'ummomin arewacin najeriya mabiya addinin musulunci ne to mutanenmu idan bukata ta taso misali ana sai a sako son zuciya a ciki sai a ɗauko batun um, addini yanzu masu yawan aure-auren matan nan ƙauyukanmu za ka je sale da biranen namu ma ka ga ga mutum nan ba aikin fari ba na baki amma in ka leƙa gidansa matansa hudu kuma kowace kwana yake da ita kuma kowace haihuwa take yi ana tara masa tilin 'ya'yan da ba zai iya yi tarbiyya ba ballantana ya ci da su amma duk da haka nan hatta manyan namu attajirai abin da ka'idar musulunci ta nema na afid da zakka, don da ana afid da zakka, duk wannan al'ummomin wallahi alheri ne ta amma mutanen mu an tara dukiyar an tara dukiyar amma kuma zakka kai ka sani yana tana ɗaya daga cikin rukunai biyar na addinin musulunci amma ba sai wannan ba na fahimci cewa baya bayan nan manyan namu sun fara fahimtar cewa an shiga wani haɗari musamman a nan arewacin najeriya da irin waɗannan tilin yara da ake tarawa babu tarbiyya ba mai kulawa da su a baya bayan nan na ji babba attajirin nan ɗan kasuwa aliko dangote gwata arwaito shi yana cewa nan da shekaru kimanin biyar ba da daɗewa ba duk wani mai kiran kansa babba arewa fita wa jama'a za ta gagare shi sai dai kowa ya zauna a cikin gidansa dalili menene dalilin da ya sa ya saboda abubuwa dada dagulewa suke yi a gatunan almajirai ne wannan na tabbatar ba wani abu ya sa ya waɗannan maganganu ba illa ganin irin yadda batun kama kaman nan da ta'addanci da ake yi kama-kaman mutane ana karɓar kuɗin fansa bisa dukkanin alamu ne ma yake gagari hukumomi abin nan kuma daɗa ci gaba gaba yake yi abu shi ya la'akari da shi yasa ya waɗannan kalamai kamar wani irin rawa kake gani hukumomi musamman gwamnatocin jihohi ya kamata su yi irin wancan salon dai da shi tsohon shugaba goodluck jonathan ya ɗauko shi din ya kamata a sake dawo da shi a kuma inganta shi ko lokacin da shi goodluck jonathan ya kaddamar da wannan makaranta ta almajirai an fahimci cewa akwai 'yan matsaloli tattare da al'amarin a matsalolin kuma ba su wuce waɗanda aka yi waɗannan makarantun domin su ba lallai su ci gajiyar abun ba ka san babu wanda ya kai ɗan najeriya son cin bilis za ka ga mutane ga sunan attajiran ne suna da abin da za su yi za su iya rike iyalinsu da kyau da kuma inganci amma jin cewa an fito da wannan tsari na makaranta gwamnati za ta kawo malamai da kayan karatu ba tare da an biya ko zizi ba saboda dama yana almajirai ai ba a ma san daga ina iyayensu suke ba ba san su ba saboda haka a ba su ilimi to mutanenmu waɗanda su ɗin suna da yadda za su yi su rike nasu 'ya'yan sai su tokare waɗancan almajirai su je suna ɗura nasu 'ya'yan domin son cin bulus kawai to ta yaya kake ganin za a inganta lamarin idan da a ce na farko kamar yadda kace gwamnonin jihohin arewacin najeriya abin da yake muhimmi kuma wajibi na farko su rage satar dukiyar al'umma wallahi na gaya maka duk da yawan mutane da muke da su da kuma wannan turin almajiran da muke magana a kansu inda shugabanninmu za su daina sata wallahi akwai dukiya isasshiya da ya kamata ta zagaya kowane dan najeriya ya rayuwa kuma rayuwa mai inganci mai kyau don irin abubuwan dukiyar da mutanen nan suke ɗiba ba sa ko bukatar ta shine babban abin takaicin zali yau inda a ce mutum zai samu dama saboda haka yadda za a inganta na koma batun yadda za a inganta wancan tsari kamata ya a dawo da shi a farfado da shi kar a bashi ya mutu amma watakila a yi masa 'yar kwaskwarima a tabbatar da cewa duk yaron da aka samu a wannan makaranta aka fahimci cewa mahaifansa suna nan kuma suna da hali da za su rike shi amma ba su rike shi ba to na farko a fidda yaron daga makarantar nan sannan kuma iyayen a yi musu hukunci mai tsananin gaske Najeriya ba. To a ƙarshe akwai wasu da suke ganin cewa ma kamar gwamnati kwata-kwata ta haramta a yi wani doka da za a haramta wannan karatu na almajiranci. A ɗaukar duman magaji da ni shi kenan ai ba zai hannu ba. To a hana me za su yi yara dai ga nan an tara su kuma ba za ka iya yin doka da za ka ce za ka hana mutane aure ba. musamman dan arewa babu abin da yake hana dan arewa yin aure ah, kuma ah, ah, idan ka ce eh, za ka hana almajiranci din to me ka tanada a madadin gurbin eh, da zai maye gurbin almajirancin da yaran suke yi to mahmud ka ji tattaunawa da aka yi eh, haka kuma na so kalaman da ya kulle da shi a jawabin nasa kin da ke cewa dole ne sai an nemi abin da za a mai gurbin shi ka hana mutum wani abu to kuma me ka na mai ina ga dai tsarin nan dai da gwamnati dai ta kirkiro dai a gwamnatin jonathan din shi ya kamata a ce an mashi kwaskwarima an eh to ko dai ma dai ya ne dai wani abun lura anan shine abu ne wanda ba gwamnati kaɗai za a bar wa a sa mata ido ta yi ita tun daga kungiya mai zaman kanta ita ma ta yi yana ta da shuni a shugabannin unguwanni shugabannin addinai duka dai ya kamata a ce an haɗa hannu an samu maslaha kan wannan matsala ta barace-barace da ta adabi yawancin wato kusan zance arewacin najeriya zaki gama har abin yana kira ga suna tsallakawa zuwa kudanci in ka je can za ka ga amma kuma abin cin ran shine duk yan arewa ne suke zuwa eh ba wai su yan can yankin ba za ki ga suna bara so abu ne wanda ya kamata a ce an haɗa kai gaba ɗaya an nemi mafita a gare shi To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wacce ta taimaka mana ta bada umarni Sa'ida Hamdun da mu na yau Mr. Dan tare da abokin aikina da ya taya ni gabatarwa. Mahmud Lalo. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington nake cewa ku huta lafiya. Almajiri baran malami ya je ilori ya je ko kura ta ji ya bara dan almajiri ko na biyo ka ne a karki biyo ni ni ke kwace yake da karfi ba baki ba ni ne ma nike ga Allah ga Ubangiji dan almajiri uwa ta ba ta kishi ba uba ne bai kishi ba karatu aka soyayi kai shiga malami malami jiki suke ya kangare ka ta ta ke lawali ya siri siri ala yau da gare da bulu guda guda almakashin guda guda an